Shin ya dace mata su fito su yi zanga-zanga a ƙasar Hausa? Wannan ita ce tambayar da a baya-bayan nan ake tafka muhawara a kanta, biyo bayan zanga-zangar da mata zalla suka yi domin nuna rashin gamsuwarsu da shari'ar zaben gwamna a jihar Kano da ke a arewacin Najeriya. shirinmu na gaskiyar magana da ya saba gayyato ƙwararru 'yan siyasa da kuma 'yan fafutuka domin tattauna al'amura na yau da kullum da zamantakewa a wannan karin zai tattauna wannan batu kuma domin tattauna shi wannan maudu'i mun gayyato muku samira isa modibo mai fafutukar kare haƙƙin mata a najeriya da kuma khalifa muhammad yahaya matashi da ke a wato tare ta najeriya ni kuma ni ne zaharaddin dutsen kura baki barkan ku da shigowa shirin namu na gaskiyar magana. Barkan mu dai. Kuma da safiya. To barkan mu to idan muka fara da Samira Modubo kamar yaya kike kalan cancantar zanga-zangar mata a ƙasar Hausa? Ok, a yanda nake gani dai, kamar yadda Fundamental Human Rights kaman da hausa ‘yanci kenan na kowane ɗan adam kamawa da namiji zuwa na mace ya ba wa mutum yana da hurumi da daman da zai iya nuna rashin jin daɗin shi ko kuma ya buƙaci a canza mishi wani abu da ya ga an mishi ba daidai ba ta hanyar yin zanga-zanga a cikin lumana. So um, a wuri na ni ba wai sai namiji ko mace ko mace ba ko ma wane ne yana da daman yin hakan idan har zai yi shi bisa tsari a yanda kuma ya kamata. To uh, Khalifa gashi ka ji abin da Samira ta nuna wato zanga-zanga ce mata suke ba ma mata ba domin kwatar 'yanci domin neman haƙƙi. Kamar ku me yasa kuke adawa da zanga-zangar ta mata hazala? To da, da farko dai ina so in ce a gabatarwa ba a gabatar da ni yadda ya kamata ba. Um, a ƙarshen sunana akwai Esquire saboda ni ma barista ne an solicitor na Supreme Court Nigeria. Ehm, sannan bayan haka kuma a irin wannan wato lauya ne kai komai lauya ne ne mai zaman kanshi ehm, so bayan haka ina so in ce halin da muke ciki of course a duniya yanzu abun da ke faruwa a Palestine dole ne mu isar da sakonmu na jajintawa al'umma ko muna fata Allah subhanahu ta'ala zai kawo karshen wannan abu at the same time kuma za mu manta da abin da ya faru a garin Kaduna ba mutanen da you know bomb ya yi sanadiyar rasuwarsu mutane sun fi dari so a matsayina ino da dukkaninmu a nan muna jajinta musu muna addu'a ubangiji Allah subhanahu ta'ala ya gafarta musu sannan kuma muna addu'a muna kuma kira gwamnati ino su duba wannan abu sannan a yi compensation din su dangane da abin da ya shafi ino um, zanga-zanga na mata of course abu ne wadda ake ta muhawara kuma kamar da na gabatar maka cewa ni lawyer ne na sani cewa um, dokan Najeriya ya ba da dama um, kundin tsarin mulki wa kowane mutum da ke Najeriya ko da namiji ne ko da na mace ne ya iya fitowa ya iya protest ko zanga-zanga na lumana. To amma mai maudu'in dama inda ba dan akwai wani abun faɗa ba da ba ma faɗa ba shine me mu a matsayinmu na mutanen arewa mu a matsayinmu na musulmai to akwai abubuwa da dama wa inda muke la'akari da su kafin mu ino mu yadda da abu ko mu yadda cewa yi eh, abu ne mai kyau shi zanga-zanga na mata a iya fahimtar mu abin da muke gani shine bai dace ba musamman kuma complexity mu a matsayinmu na mutanen arewa da kuma abubuwan da suke faruwa idan har aka je wajen zanga-zanga ɗin nan wanda muke gani ya saba da irin ya saba da addininmu sannan kuma ya saba da al'adunmu a matsayinmu na hausawa predominantly mutanen arewa za mu iya cewa um, you know, culture ɗinmu bai da abubuwan da ke faruwa a wajen zanga-zanga gaskiya bai dace da mutuncinmu ba kuma muna ganin bai kamata a yi ba. Amma barista, To barista eh, tun da kai lauya ne eh, a tsari na demokaradiyya eh, ka sani cewa zanga-zanga ta maza ce ta maza da mata ko ta mata ce zalla tana da nata alfanu ga gishirin wato tana zama gishiri na, na kuma har mahukunta su saurari masu wannan zanga-zanga to ku da kuke inkarin kamar zanga-zanga ta mata menene fargabar ku so mu gaskiya fargaban mu shine ka san mu um, to be honest um, da muke gabatarwa farko a kowane lokaci muna duba maslaha ta addini maslaha ta al'umma um, mu mutane ne waɗanda muke gani mutuncin 'ya mace you know, muna gabatar da shi akan abubuwa da dama sannan kuma kowane lokaci mu muna faɗa um, cewa yawanci fa wayannan abubuwan da ake gani kamar yanzu mu ba mu da ba mu da matsala da duk wani wanda yake fafutuka game da yancin mata mu ma abin da muke yi kenan to amma me duk wani abin da muka hango muke ganin cewa kamar akwai cutarwa a ciki kuma muke ganin kamar bai dace ba yanzu misali yadda ake gudanar da um, me ake cewa zanga-zanga mu a iya fahimtar mu abubuwan da dama da suke faruwa a samo mata a kan titi a ba su wahala su ɗauko placard su ɗauko kaza da kaza mu muna cewa a'a mata ku huta a gida wannan yakin mu za mu ɗaukan muku maza za mu fita dama abin da Allah ya ɗora mana shi ne duk abin da ya shafi haƙoƙinku da interest ɗinku za mu tsaya muku za mu kare muku to ba ma masu ma ku fita ku sha wannan wahala sannan kuma daga cikin abubuwan da suke faruwa shine muna gani akwai abubuwa da dama wa'inda ba su dace ba wanda a ta mahanga ta addini ta mahanga ta al'ada duka muna gani ba su dace ba amma ba zan faɗa yanzu ba ina so ina jira in sai ka sai ka haka ne bari mu je ga bari mu je ga ita ita ita Samira to Samira kin ji abin da Khalifa ke magana a lokuta daban-daban ana yi wa kallon mutanen da suka shiga zanga-zanga a matsayin mutanen da ba su da aji sosai ah, kuma a ƙasar Hausa ana ganin mata ana ta tarare ku ba sai kun yi komai ba shin ba ku gamsu da gatan da maza a arewacin Najeriya suka jima suna yi muku a matsayin ku na mata ba ne ba kuke ganin sai kun fito kun nemi haƙƙin ku To da fari dai duk mutumin da kaga ya fito yana yin zanga-zanga to akwai abin da aka yi mishi ne na rashin adalci ko oppression wanda bai yarda da shi ba ya zo yake ƙalubalantar abu. kuma mafi akasari eh, barista da malam zaharuddin idan har za mu faɗi gaskiya mun san cewa ibin do muna da al'ada muna da addini wanda ya kawo kyawawan rights da protection da ya kamata a dinga ba mata amma ba wai ana bin shi yadda ya kamata ba ne, ana ba mata kariya ko kuma ana ba su yancin su ɗin kamar yadda addinin ya tanadar batu kuma na mutuncin ɗiya mace idan har mace bata fito tayi abun kamar akwai waɗanda za ka ga suna zanga-zanga tsirara alal misali wanda na san it doesn't speak to ƙasar hausa ga baki ɗaya so a gani na mata ya kamata domin idan kuka duba mafi akasari social issues ɗin nan ko ma a ce na mulki ne ko kuma na insecurity ne ko wani abu da ake fama da su a arewacin Najeriya nan fa mata da yara mu ne abin ya fi shafa saboda haka ba yanda za a yi kuma most lokuta muna faɗin cewa bai kamata a ce you cannot speak for us without us wato ba za a iya ba za a iya gaya muku ba za a iya isar da sakonku ba ku ne za ku iya isar da sakonku da kokenku yadda ya kamata eh gaskiya an ce mai ɗaki shi ya san inda yake zubar mushi da ruwa saboda haka su a mazan nan mun gode da support ɗinku gaskiya muna appreciating ɗin shi amma magana ta ya fa mu muka san inda abun yake da zafi za ku iya representing ɗin mu ila ku faɗa mana amma batu na gaskiya shine duk inda za a ce an je an ji voice ɗin mutum ya yi kokensa ya yi ƙorafinsa ya faɗi abin da yake so a yi masa ba ma so a ce ko da yaushe sai dai a bar mu mu mata a gida kuna kange mu daga abubuwan da ya kamata cewa na voices ɗin mu ko kuma leadership ko kuma fuskantar ƙalubale to a ranar da ya zama na kuma zan ba kwanan misali da me zai faru da mu kenan To gaskiya batu na gaskiya fa ba wai zanga-zanga kaɗai ba duk abin da ya kamata a ce dan adam zai yi demanding canji kuma ya yi challenging wani abu da aka yi mishi na rashin adalci. Gaskiya kamatan shi ne mu mata mu fita a yi da mu. A saurara daga bakinmu an ce kiɗa daga menene waƙa daga bakin mai ita ta fi daɗi. Ba za ku iya faɗin ainihin abin da yake damun ba sai dai ku kamanta mana. So zanga-zanga or not idan Yau idan muka dubi kamar zanga-zanga a baya-bayan nan wadda tana da alaka da siyasa da kuma wani abu dai da ke da alaka da siyasar a bayan fage. Wasu suna cewa shine idan har mm. zanga-zangar matan nan tana da matukar tasiri wajibi ne a yi ta. Me yasa kamar mm. ba za a iya ganin shugabanni na siyasa sun sako matansu su ma sun zo an yi wannan zanga-zanga da su ba sai kasance mata ne waɗanda su watakila ma ba da su ake sharɓar ruwan demokaradiyya ba amma kuma sai amfani da su don wani dalili kuma a ce su fito su yi zanga-zanga. To idan ka lura su wa'innan masu mulki da ake faɗin cewa matansu ba su fito ba, ai matansu abubuwan da suke samun matan da ba sa cikin wannan political cycle ɗin su dai a protected. suna da kaman wani immunity da yake basu kariya na musamman suna da power suna da kuɗi suna da network suna da special protection wanda mafi akasari kamar yadda na faɗa da fari idan fa ga mutum ya fito yana demanding a saurare shi ko kuma yana ƙalubalantar wani abu da aka mishi na rashin adalci to fa an cutar da shi ne ko an mai abin da bai gamsu da shi ba wa'innan mutanen kuma idan ka lura dama cycle ɗinsu ne matayensu ne mazan su they are already benefiting suna da power suna da kuɗin suna da protection din so they are not affected gaskiya mostly in most ways amma mm. mu da abin yake shafa mu da ba ma cikin political cycle din nan mu da idan insecurity ya zo su suna can protected a gidan gwamnati mu muna nan a ƙauyaku a cikin gari bandits ne insecurity boko haram da sauransu duk akan mu suke karewa ka taɓa ganin matan shugaba misali in the government house in the cities ko a cikin villa abin ya riske su bai ishe su ba. To idan haka ne Samira ku masu fafutuka kare haƙƙin mata ku masu fafutuka kare haƙƙin mata kamar kuna da wasu misali a ce zanga-zanga ta kaza da ta kaza da ta kaza muna ganin ita ce mata ya kamata su yi zanga-zanga ta kaza kuma bai kamata mata su yi ba kamar za ki iya kai mana ƙarin bayani akan irin wannan kashe-kashen zanga-zangar da ku kuka gamsu mata su yi ko kowace zanga-zanga kawai mata su shiga. zanga-zangan da ya shafi rayuwar ɗiya mace ko kuma na 'ya'yanmu dole ne mata su yi kuma idan ka duba ko wa'innan abubuwan babu zancen wanda ya shafi mace dukkan kakkafin su kamawa siyasa ne rashin zaman lafiya ne abin da ya shafi ilimi ne rashin wadata talauci da sauransu dukkan mu ya shafe mu so bayan da za a yi a ce mu koma baya akan wannan al'amarin musamman ma da ya zama ya fi cutar da mu ya fi mana illa ya fi saka mu a cikin wani hali saboda vulnerability mu na mata society kamar yadda kuke magana akan al'ada al'adar mu ta Hausa ta ta tabbatar cewa mace ta raunana ba a barin mata mu fito a dama da mu a siyasance ba a barin mu fito a dama da mu kasuwanci ma in an bari mu fita amma akwai limit gaskiya ana yi mana iyaka ba a barin mata su girma to highest potential yanda ake ba namiji wannan kuma gaskiya rashin adalci ne kamawa kuma kuna faɗin cewa al'ada ya al'ada ma tana tafiya da zamani kuma mun san cewa ko a addini addinin ma zamaninka suna canzawa wannan zamanin da muke ciki ba ɗaya bane da na 10 years ma ba ma cancan ego ba so abubuwa sun canza dole ne kuma in kiɗi ya canza rawa ma sai ya canza dukkan abubuwan da suke faruwa babu wai wannan ya kamata wannan bai kamata ba idan har ta shafi rayuwar mu ta cutar da mu ko ta idan kiɗi ya canza dole ne rawa ta canza samira kamar da kike magana ga khalifa na naga kamar yana da abin cewa shin khalifa babban abin da ita samira take magana shin menene yasa kuke son ku sanya addini da al'ada a cikin zanga-zangar da ana ganin akasari tana da alaka da siyasa kuma matan nan wasu ma suna cewa suna zuwa su je su danga ƙura'a kuna neman ƙura'a su kuma amma su zo su ce za su yi zanga-zanga kuma ku ku ce ba za su yi ba. Kana ji malam jini. duka wannan abun ai mu ma stakeholders ne ko in abin da ya shafi siyasa ko ba gaskiya ba ko ko a cikin siyasan ma da abubuwan da ke faruwa akwai abubuwa da dama da ke faruwa ka san mu kowane lokaci muna faɗa cewa wato addinin nan namu addini ne wanda ya riga ya shimfiɗa komai ya yi bayani yadda komai yake addini ne ya sanya mana iyakoki akan komai addini ne ya sanya mana cewa wani ga abin da za ka yi a matsayinka na miji a matsayinka na mace a matsayinki na mace ga abin da ya kamata ki ba cewa muke yi mata don kuna harkar siyasa ko kuna wani abu ba za a saurare ku ba a'a yanzu ai magana ake ta zanga-zanga kuma zanga-zangan nan yaya ake gudanar da zanga-zangan nan sannan na so in yi wani magana da ake wannan point ne mai kyau da ake cewa me yasa wa'innan mutanen ko ƴaƴan manya ko su manyan mata sai a ce wai ai saboda abin bai shafe su ba wallahi tallahi abubuwan da ke faruwa yanzu kai za in ka sani za ka gani mutanenmu ake ɗaukarwa matanmu ake ɗaukowa wa'inda dama yanzu halin da ake ciki talauci ya riga ya dame mu muna cikin wani matsanancin hali a zo a ɗauko iyayenmu mata a sanya su a kan titi a ba su placard su rike wanda da dama ba su ma san me yasa suke rike wannan abun ba yawanci 'yan siyasa suna amfani da talaucin da ke damun al'ummar mu su fito da matanmu akan titi suna tafiya suna shan wahala bayan da wahalan da suke sha ma already ya riga ya ishe su abin da fa muke cewa a kowane lokaci wallahi tallahi muna son matan nan muna ƙaunar su muna so mu kare mutuncin su da haƙƙin su da komai amma abin da muke gani shine ga yadda ya kamata fitowa a al'adance a musulunci mace ta fito ta dinga ihu tana tafiya yadda bai dace ba ana mixing a sa waƙoƙi ana wayi wannan bai dace ba wannan ba daidai ba ne. To amma Khalifa abin shine mutane suna magana me yasa a lokacin da ake yaƙin neman zaɓe ko kuma duk wani abu da ake buƙatar mata su fito a gansu da yawa ku masu cewa kada mata su zanga-zanga ba a ganin kun fito kun ara murya ku sosai cewa kar su shiga cikin wannan zuga sai kuma a yanzu misali gaskiya ba gaskiya ni ni bana cikin na cikin mutanen da ni yanzu kaga nayi har ni kaina nayi harkar siyasa na san yadda harkar siyasa yake kuma a iya fahimta ta da dama abubuwan da ke faruwa a cikin siyasa akwai abubuwa da dama wa'inda ni ban ga ya dace mata su yi participating a ciki ba akwai su da dama so da dama za ka ga za mu tafi mitin kaga ana mitin karfe ɗayan dare karfe biyun dare za ka ga da mata iyaye masu aure wanda ni ina ganin bai dace ba wato mu gane gabaki ɗaya hatta shi doka da muke magana na ji malama samira malama samira na, ji daɗin maganganun da ta yi ta wasu fuskoki kuma da dama mata ina yadda da su akan wayannan abubuwan saboda me abubuwa da dama suke faruwa suke sa mata suke ganin cewa komai da komai sai an dama da su amma mu sani ko dokokinmu na ƙasa ai ya mana iyakoka akan abubuwa shi doka yadda yake ba wai komai za ku ce yanzu misali mata sai su dinga cewa komai da komai ba a musu iyaka sai an basu dama ba haka bane ba haka tsari yake ba akwai abubuwan da ke kin sani a matsayin ki na ƴa mace a yadda a yadda musulunci ma ya shimfiɗa ba naki bane yanzu mace ba naki bane ki fito a ganki a titi a ganki kina ihu kina kasa a'a yadda ku mata za ku gabatar da kuɗi bambanci yadda aka yi wannan abin shi yasa duk irin wa'annan abubuwan na wahala an yadda maza ne shi yasa kai duk inda yanzu misali Haji Khalifa idan muka kalli wannan Haji Khalifa eh, a kalli kasashen da suka ci gaba ah, ta bangaren mm-hmm. demokaradiyya wanda akasari Najeriya demokaradiyya ta aro kuma ta yafa kuma shi take aiki da wannan doron abin take amfani. So wasu suna cewa kamar idan aka kalli kasashen da suka ci gaba mata suke jagoranci mm-hmm. mata su ne suke shiga kamar misali Jamus ɗaya daga cikin kasashe mafi tattalin arziki a duniya. Ah, shugaba mace ta yi wurin shekaru sha shida tana shugabanci to kuma me ina laifin mata domin sun sun yi wannan in dai har eh, kasancewarsu a wasu kasashen baya eh, eh, kawo rashin cigaba. gaba. Kar ka manta Malam Dini, maudu'in mu fa a yau ba batun shugabancin mata ba ne, batun zanga-zangan mata ne. Ai, ka yi magana cewa kamar gaba ɗaya siyasan ma ba ka san masu su shiga ciki. Ba haka na ce ba, na ce akwai abubuwan da bai dace ba. Wato abin da nake so mutane su gane shi yasa kuma nake faɗa mu fa da ka gan mu muke zaune a nan ba wai ƙin mata muke ba ba rashin son mata muke da shugabanci ba a'a mu kanmu muna supporting mata kan abubuwa da yawa amma muna cewa me akwai abubuwan da su dace mace ta yi ba a ciki shine zanga-zanga zanga-zanga muke magana akai ba shugabancin mace ba zanga-zanga a cikin kamar Ya cikin sakan talatin menene babban dalilin da yasa kai baka yadda mace ta yi zanga-zanga ba a ƙasar Hausa babban dalili shine zai shafi mutuncinta a matsayinta na 'ya mace me ya za a yi mace ta fito kan titi tana ihu haba ina ai ya saba da mutuncin ki ba ai a matsayin ki na ya mace duk in zaki gabatar da wani abu ma akwai tsari a cikin mutunci da kima da daraja haka muke so mu ga matan mu mu muna gani kamar su da suke gani cewa kare haƙƙin mata suke yi mu gani cewa muke ma mu ne muke muke kare haƙƙin mata saboda mu mai da a tozarta mace a tura ta kan titi ana zafi ana shan wahala a tura ta ta ihu ta ɗauki placard mu mu yadda da wannan mu muna gani akwai better ways wadda za a yi wannan ba wai a fita da matanmu a ai shi yasa mu muka yi ta complain ba cewa muka yi wai idan mace abu ya dame ta kar ta yi magana ba amma ta yaya za ta yi magana ai zanga-zanga protest ne menene protest ai ka fito ne ka nuna rashin jin daɗin ka ka yi ihu ka ce ba ka son kaza to mu ba haka zan so zan so an jima kaɗan idan ma na manta ka tuna min zan so mu ji kai a mahangarka ta hanyoyin da mata za su iya bayyana rashin gamsosu akan abubuwa idan ba su zanga-zanga ba. Mu koma ga Samira Isa modubo Samira abinda jama'an da suke inkari ko ko adawa da zanga-zangar mata suke nuna cewa suna kafa hujja da addini da al'ada. Shin me yasa idan har kun fahimci haka kuma a ƙasar Hausa kuke yi ba za ku mutunta al'adun ƙasar Hausa ba, ba za ku mutunta gatan da mazan suke cewa suna muku ba sai ku nuna cewa kun kawo ƙarfi. ko kuma ma misali ku fahimtar da su abin da suke yi misali maimakon ku nuna cewa kun kawo ƙarfi za ku iya ah, gwabzawa da su. Eh, kamun na amsa wannan tambayan ina so na amsa ba ni son na katse ka ne barista amma maganin cewa ana saka mata on the street a ba su placards ma da ba su san abin da yake kai ba ana sa su zanga-zanga magana na ya fa ni ban san abin da yasa kuke ruwa na matan ba because yanda mata suke zuwa on the street wannan kuma wani fa abu ne na daban wayanda mata suke zuwa ba su san dalilin da suke zanga-zanga ba akwai maza in fact an ma fi using maza akan wannan matasa marasa ji da dan masu taɓa-taɓan abubuwan nan an ma fi using ɗinsu a wannan ba su san abin da ake nufi ba a basu placard su je su ta yin shirme akan titi so wannan is a two way thing ba wai kata bane kawai amma fa duk macen da dan karan kanta ta fahimci cewa an cutar da ita ko an mata ba daidai ba ta zaɓi ta fito ta yi protesting peacefully in a right way yanda kuma legally legally aka yi defining cewa za ka iya ba tare da tashin hankali ko cutar da wani ko ta kuma ba dan definitely wannan ya kamata kowace wacce mace ma idan har ta ga an mata abin ba ta so ta kalubalacen shi ta hanyar protest any other wannan da ya faɗi sannan kuma wai magana cewa ga yanda ya da namiji ya yi ko yadda mace ta kamata ta yi no no idan ka ga mutane sun yi resulting to to za ta iya yiwuwa sun yi magana ne sun yi sun yi sun yi ba a saurare su ba suka ga kawai maybe last resort din su shine su ɗauki placards din nan su tunkari gwamnati ko gidan gwamnati ko masu faɗa a ji ko kuma decision maker su ce ba abin da kuka yi mana ba ku daɗi ba kuma kamar yadda na faɗa faɗa zan tambaye mun dama ɗazun na faɗa da kuma su ƙara ba mu yarda cewa wai a ce sai maza ne za su magana da nake miki kamar misali irin yadda ake ganin kamar ku mata a wannan zamani musamman ku yan fafutuka ana ganin kuna nuna maza cewa yanzu kun kawo karfi kamar me yasa ba za ku fahimtar da su eh, inda ya kamata su gyara ba maimakon nuna musu cewa yawwa kun zo wurin kun kawo karfi a kasar Hausa to ba abin da mutane su fahimta shine mutane suna ɗaukan abun abun da suka ga za su iya fentin baki da shi ne su yi amfani da shi amma maganan na gaskiya we are not fighting them farko dama mataki na farko ba ma wai akan mata kaɗai ko da namiji ba sai an zo zama na lumana an yi demanding rights respectfully isa mutunci da karramawa idan mutum ya take kai burus da niyan ka sannan ya ma nuna waye nuna maka karfi ko ya maka ido to a lokacin ne fa kai ma zaka tsaya tsayin daka ka ce amma most importantly don Allah musamman audience ina so ku fahimci cewa mu fa da muke especially ba ni am a human rights activist I'm not a women rights activist specifically abin da ya shafi ɗan ne da yawa amma idan kuka yi duba da cewa an fi cutar da mata da ƙananan yara shi yasa ma a yi ne ƙorayin aka ce wai I'm a women rights activist so magana na gaskiya ba zai yiwu a ce wai mata su yi stepping back akan abun da ya shafi rayuwarsu a ce wai wasu ne za su shiga mana gaba su dinga abun nan ba kuma maza ku daina cewa muna challenge ku dan Allah akwai abin da nake posting na daɗe ina faɗan abun nan a Facebook mu fa mata maza ba competitors mu bane ba competition muke yi da ku ba ku complementors mu ne kuna din mu, muna din ku? amma we are not challenging wato ana taimakawa juna da muke yi da wasu abubuwa yawwa a taimaki juna a yi abin da ya dace bisa lumana sai idan zalunci da cin zarafi ya shiga ciki ka tabbatar cewa lumana ba za ta yi aiki ba fa a nan ne za ka yi cikin ground in ka ce yes now I'm challenging you so we are not we are not competing with men please kuma muna respecting wallahi maza masu mutunci ne masu daraja ne iyayenmu ne yayyenmu ne mazajenmu ne duk adali a cikin su muna daraja shi muna mutunta shi amma fa azzalumin cikin su not just men even women kawai dai matan tsiraru ne mazan su suka fi yawa ne saboda dama inda aka ce akwai power imbalance mai karfi shike dannan mara karfi to kuma arewa society ta ba maza fifiko nesa da power akan mata ta yanda wasu mu kuma sai suka take aljinin suka take al'ada sai suke amfani da wannan daman a maimakon pawan da Allah ya basu su mayar da shi opportunity da za su ji kanna kanna kasa da su su tausaya mai na kasa da su sai suka yi amfani da wannan pawan suke cutar da na kasa da su suke taka na kasa da su wanda kuma a arewa society an ba mata wannan na inferiority din ya zama da su ake takawa so magana ta gaskiya ba yaƙan ku muke yi ba ba kalubalantan ku muke yi violently ba muna son mu yi shi diplomatically with respect and dignity da kuma fahimtar juna idan har hakan ya gagara shine ba za mu yi fito na fito da ku to kafin kafin abun ya gaskiya duk wanda ya nuna <laughs> yawa to kafin abin ya faskara wasu suna zargin ku mm, ma eh. ta yadda kuke son ku fito zanga-zanga wasu suna ganin kamar akwai suna zargin akwai wani abu da ke karkashin zanga-zanga misali Eh, son yawo ne mata suna son su fito yawo su fito waje ba tare da izinin iyayensu ko mazajensu ba so sai a fake da maganar zanga-zanga su fito ah, me ki ce dangane da masu wannan zargi ba gaskiya bane ba gaskiya bane saboda lalatacce lalatacce ne akwai zanga-zanga ko babu zanga-zanga wanda ya fito ya fito yawo kuma don Allah ku daina cewa mata mata da maza fa kowa yana aikata laifin nan akan me yasa kuke ta ruruta na mata ne namiji namiji yana zuwa ya gantalin shi yawon shi shi ma so long as babu wani dalili ai yawo yake mara ma'ana mace ma tana yi so lalatattun dama can da zanga-zanga or not they do it amma if we have a purpose idan har akwai purpose wallahi za mu fito on the street and it doesn't matter magana fa da kake fadi idan ba dan insecurity ba wanda kuma ba mace kaɗai ya shafa ba ya shafi maza ko fa da tsakar dare ne idan lokaci ya zo da za a dama dole ne mata su fito a dama kan decision making table din nan dole ne mu zauna mu yi voicing out kuma a saurare mu ba wai za a ce wai maza su je su wakilce mu ya za a yi kuje ku sosa mana in kuka san inda yake mana kaikayi duk fa inda dan sako ya kai ba zai kai isar da sakon akan ainihin mai sakon ba so we have to be heard and listened to dole ne a saurare mu kuma muna sa ran insha Allah cikin lumana no violence no tashin hankali a mana abin da ya kamata mata bisa adalci kamar yadda addinin ya ba mu kariya ya ba mu right to a ba mu rights kin yi magana guda Samira maganar hujja kika ce in dai akwai dalili za ku fito ku yi zanga zanga to bari mu koma ga shi eh, eh, Khalifa eh, Khalifa tana magana in dai akwai dalili ko hujja mata a arewacin Najeriya za su fito su yi zanga-zanga su nuna rashin gamsuwarsu da abubuwan da suke faruwa. Shin me yasa ku misali ba ku cika duban hujjar wannan zanga-zangar ba sai ku kalli ita zanga-zangar misali? Yanzu eh, Malam Zaharaddini na tabbata ai abin da ya tara kura cikin wannan 'yan kwanakin yana da alaƙa da siyasa akwai abin da ya faru ai yasa mata suka fito suka yi protest suka yi zanga-zanga har ake ta magana shin wannan dalilin da ya sa matan nan suka fito shin ya isa ya zama babban dalilin da mata za su fito kan titi protest sannan kuma muna su muna ma tambayan su menene abubuwan da suka faru ko mene abubuwan da yake faruwa wa inda ya ta'allaku da dole sai mata sun fito mu a iya fahimtar mu ba dole sai sun fito ba mu har yanzu sun kasa fahimtar mu ne kuma kamar yadda yi faɗa ni ma ina faɗa cewa faɗan mu ba faɗa muke da su ba bakin su muke yi ba mutuncinsu muke duba mutuncinsu muke karewa kuma mu da muke ma'abuta addini muna yawan gaya musu cewa su kansu in dai sun yadda da addini to addini ake gabatarwa farko kafin wasu abubuwa yawanci suna nuna cewa ai su dole ai duk yadda maza suka yi mu ma za mu yi kaza kaza muka ce no no no wannan ba batun maza da mata bane cewa muka yi addinin nan ma cewa yayi ya ba mu mu maza mu kula da ku kuma kula da ku nan da ya ba mu dama mu yi daraja ne a wajen ku. Amma barista abinda mata suke cewa abinda wasu mata suke magana barista shine tunda ana maganar addini eh. kuma arewacin Najeriya ake magana maimakon su shiga su cakuɗu da maza sai suka ce to sun ware su eh. mata bari ba sai sun cakuɗu da maza ba yadda za a yi maganar addini. abin da wasu suka cewa ka taɓa kallon yanzu kai ka taɓa ganin zanga-zangan da suka yi shi yadda ya dace da addini ka taɓa gani to ya kamata idan za su yi zanga-zangar ya za su yi ai mu ka gane abin da muke faɗa shine ai hatta in za mu koma batun zanga-zanga mata mahanga ta addini ai malamai da yawa sun yi magana akwai malaman da suka yi bayanin zanga-zanga yana halatta suka ba da conditions zai sa zanga-zanga ya halatta ko da namiji ma akwai malaman da suke gani ko namiji ma bai kamata ya fita zanga-zanga ba saboda suna ganin musibu da zanga-zanga yake haifarwa abubuwan da ke faruwa in aka yi zanga-zanga mun ga kasashe da dama abubuwan da ya faru bayan zanga-zanga mu duba kasashe mana irin su libya abin da ya faru bayan zanga-zanga da aka yi kasashe da dama su sudan abubuwan da ya faru bayan zanga-zanga to wa'innan kofofin mun san kuma yadda har volatile arewa yake mun san abubuwan da ke faruwa shi yasa ba ma so a buɗe wa'innan kofofin na wai mun yadda yanzu mace za ta taso za ta fito ta yi za ta yi zanga-zanga to abin da suke haifarwa abin da muke gudu kenan muke cewa a'a ku zauna wa'innan abubuwan da suke faruwa wallahi yadda kuke jin ciwon shi mu ma muna jin ciwon shi kuma da suke cewa za su ce wai eh, menene ciwon ɗaya mace akwai da suke magana cewa wai ba zai yiwu mu iya isar da sakon su ba ba haka bane ai ko da musulunci yadda ya ce mu kare ku za mu saurare ku amma fa mu fa wannan abin da muke magana kowane lokaci method din hanyar da za mu saurare ku din ba dole sai kun fita ba ba dole sai kun yi kun yi iwuce wuce ba za mu sare ku a cikin lumana za a yi wannan da abubuwan amma me zanga-zangan nan shi ne ba masu shi muke cewa kuma bai dace da ku ba kuma cewa muke yi fa wannan abin mu a iya fahimtar mu mu muna cewa bai dace da karantarwar mu na addini ba bai dace da al'adar mu ba sannan fitan ma in a ce kuma ma amma bani ma misali inda aka samu ma inda mata ɗin suka fita wai menene ya haifar ne ina positivity ɗin fitan naku wannan shine magana to bari mu bari mu koma ga ita Samira mun sani damuwan kunnan damuwan kunnan mata damuwan mu ne mu ma mu ne mu ne mu ne muke cewa mun damu da ku kuma mun san abin da ke faruwa in har dole sai an fita an yi zanga zangan nan to ku yi hakuri za mu fita za mu je za mu yi fafuta kamar yadda aka ce mu kare ku mu kiyaye ku za mu kiyaye ku kuma za mu kare ku To Samira kin ji abin da yake magana shin kamar e zuwa yanzu wannan bayanin da ya kin gamsu akan cewa yanzu daga wannan tattaunawar ki ce to shi kenan kin daina goyon bayan mata su zanga-zanga kin samu hujjar da za a ce mata ba za su yi zanga-zanga a kasar Hausa ba ko da ko dai akwai wata shawara da kike da ita ta daban gaskiya ni ban gamsu ba opinion ɗin shi ne and I respect his opinion amma batu fa na gaskiya ni kam zan ma yi kira ga mata a arewacin Najeriya ko ma wani wuri daban duk lokacin da kuka ji cewa an yi stepping akan hakkin ku an cutar da ku an muku ba daidai ba kuma kun yi a saurare ku ta yadda ya kamata yaƙi kuma ya zama na wannan zanga-zanga ita ce last resort ɗin ku to mata ku fito ku yi zanga-zanga amma abin da zan yi kira gare ku shine ku tabbatar cewa ba a yi manipulate ɗin ku an yi brainwashing ɗin ku wasu sun yi amfani da ku sun je sun sa ku zanga-zanga akan bai kamata ba ku tabbatar kun fahimci dalilin da yasa kuke zanga-zanga ku tabbatar ba ku tada hankali ba kun kawo balance a ciki sannan kuma very very important ku tabbatar cewa kun fita a cikin sutura ta mutunci a cikin yanayi na mutunci kuma ku yi amfani da kalamai na mutunci idan kuna protest ku amma no ba zai yiwu a ce mata su tsaya ba kuma malam zahar gini wai me yasa why women women a ce mata mata abinda maza ma suna yi ka yi hakuri zan ba da wani example misali that is of this topic na taɓa wannan korafin cewa idan motoci ne irin masu tafiya gari garin nan sai a ce wai mata ba za su zauna a irin sitin bayan direban nan ko gaba ba sai dai a cusa mata da yara can baya baya a loda su da kaya inda ba iska a ce saboda mata ne sai dole maza za su zauna a front seat ko kuma seat din bayan direba a kan me yasa idan ana muhawara na mutane sai a ce wai mace bai kamata ta sa baki ba kar a ji muryanta dole namiji sai zai magana why dole ne fa mata su yi abubuwa domin neman wato samira idan na fahimta kamar baki gamsu da gatan da shi khalifa yake cewa maza suna yi wa mata arewacin najeriya ba kenan gata shine a bar su su yi protest a bar su su yi magana a bar su su yi demanding to amma amma zanga zangar tana tasiri tana da tasiri shi ma yayi wannan tambaya ya ce zanga zangar mata yana zargin ko a wasu bangare na duniya ma ba ta da tasiri ke ya kike kallon wannan a gurguje to ai zanga-zanga in ta mata ba ta da tasiri ta mazan ma ba ta da tasiri so it's all the same duka ɗaya is the same to yanzu ƙarshe menene mecece mecece mecece shawara ki ga mutanen da suke adawa da mata su yi zanga-zanga To zan ba ku shawara don Allah ku ɗan ku ɗan yi taking step back ku sake duba al'amarin nan da kyau sannan kuma ku yi asalci ku cire son zuciyan ku fa domin mafi akasari personal interest ɗinsu ne namiji baya so matan shi ko budurwar shi ta wani ya ɗan kyallo ta ya gani ta so ku so ku cire selfishness nan da personal interest ɗinku ku bar mata let them speak for ourselves let's speak for us don Allah ku daina eh, fahimtar mu a baibai a juye ku fahimce mu da kyau ku ba mu kuma support din da ya kamata please abin da zan ce kenan to khalifa eh, samira tana son ku maza a arewa ku ba su gudunmuwar da ya kamata su yi zanga-zanga su nemi haƙƙin su kamar tun da kai baka goyon bayan zanga zanga nan idan har ba su yi zanga-zanga ba a ƙarshe wacce ta yaya kake son su bayyana damuwar su dan Allah ka dan bani dama ka ga yanzu dan wannan misali ta faɗa na cewa na cewa namiji baya so ko a kyallaro a kalli matar shi ko ko aka budurwar shi wannan abun yana ɗaya daga cikin abubuwan da addini ma yayi magana a kai yana ɗaya daga cikin abun da musa musulunci ya sanya cewa mai mata su zama mana cikin hijabi su zauna a gida ino in ba da wani uzuri na dole ba su fita wannan yana daga cikin musiba mu dama cewa muka yi wa'innan kofofin kar a buɗe su a arewa ya zama na cewa mace za ta iya fitowa duk lokacin da ta ga dama ko ta fito ta ce tana protest alternatively akwai hanyoyi da dama wa inda ake gabatar da kudurori wanda doka ya bada dama. Su waɗannan hanyoyin ne muke son mu ji a gurguje a gurguje tun da ku ba ku son su fito. Yanzu ma ai yanzu matan nan ai yanzu matan nan suna da kungiyoyi suna da abubuwa da dama wa inda in ma za su fito da protest suke fita ƙarƙashin shi. Za ka iya rubutu ka yi rubutu ka nemi audience da gwamnati kuna da wa'inda ke wakiltan ku wa'inda su ne suke da wannan haƙƙin su fita su gabatar da kudurorin wanda kuma ka san a Najeriya irin waɗannan abubuwan ba su cika tasiri ba Khalifa ai abin da muke cewa in wannan bai yi tasiri ba zanga-zangan matan yana tasiri ina tasirin yake ai babu tasirin so a bi hanyar da ya dace a bi abin da ya kamata wannan abin da kuke tunanin cewa shi din zai haifar da ɗa mai ido bai nuna cewa ya haifar ba kuma ba zai haifar ba ku dawo ku bi tsari yadda ya kamata a ci gaba kuma da addu'a in Allah yadda Allah zai yassara abuwan nan amma duk wannan abin duk wannan zanga-zangan buɗe kofofi ake yi fitinoni ake so a saka mana kuma mu za mu yi resistant ɗin shi kuma in a ƙarshe muna gaya wa mata kowane har yanzu ina sake faɗa su sani cewa mu ɗin nan ba maƙiyansu ba ne masoyansu ne so muke mu kare haƙoƙinsu shi yasa ba ma so mu yi exposing ɗinsu su fita waje har a iya cutar da su su zauna gida lafiya lau in har ya zama wajibi ya zama dole a fita to in Allah da za mu mu za mu ta mun yi offering kanmu duk abin da zai same mu ya same mu su suna gida mu za mu kare su To Khalifa Muhammad Yahaya lauya mai zaman kansa a Najeriya muna godiya sosai Samira Isa Modibo muna godiya sosai da kika kasance tare da mu. ku duka dai mun ji ra'ayoyinku kuma za mu buƙaci masu bibiyar mu